قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون يا wannan manzo ka faɗa ma waɗannan masu neman a gaggauta saukar musu da azaba cewa waye wanda zai iya kare ku da daddare ko da rana daga abin da Allah mai rahama ya nufi ne saukar muku na azaba ta halakakku, bari dai sun kasance masu kawar da kai ne dangane da wa'azin Ubangijinsu da hujjojinsa, ba sa yin wani tunani a ciki saboda jahilci da wuta